daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الغني الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. an sauraro barkamu da warhaka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku. Bayan wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu da za ku fara jin shirin nan na kokun san biye da shi akwai muku harshen farisanci sai kuma shirin don matasa daga nan akwai shirin mu koma noma. sai kuma shirinmu na ƙarshe wato wato shawarorin wato ansoshin fikihu amma hal yanzu ga labaran duniya da dumudumin su to da farko ga kanunsu jami'an diplomasiyya daga ƙungiyar g20 da dama sun isa kasar afirka ta kudu ƙasar iran ta haitar da shugaban hukumar iaea e saboda sanya siyasa da kuma ɗaukar ɓangare a jawabinsa na baya-bayan nan sannan za ku cewa majalisar ɗinkin duniya ta ce sake ta da ko matsa tattalin arzikin ƙasar syria zai ɗauki wasu shekaru hamsin masu zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran jami'an dumalmasiya da dama daga kasashen kungiyar g20 sun isa birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu don halittar taron kungiyar na kwanaki biyu ministan harkokin wajen ƙasar rasha sagai lavrov ya isa birnin johannesburg a jiya alhamis kwanaki biyu kacal da ganawarsa da tawagar ƙasar amurka a birnin riyadh na ƙasar saudiya shafin yanar gizo na labarai african news ya ce ana sa ran kasashen turai za su kara jaddada goyon bayansu ga ƙasar ukraine a yakin da take fafatawa da rasha a wannan taron duk tare da cewa gwamnatin kasar amurka tana son ta kawo ƙarshen yakin ba tare da su ba kasashen birtaniya faransa jamus da kuma tarayyar turai gaba ɗayansu suna goyon bayan ukraine a yakin da take da rasha har ila yau sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio bai bayyana a taron ba sai dai ana zaton jakadan ƙasar amurka a ƙasar afirka ta kudu ne wato dana brown za ta wakalci ƙasar ta amurka a taron amurka dai ta ƙi halartar taron na g20 ne ta afirka ta kudu saboda matsayinta dangane da yaƙi a gaza da kuma wasu dokokin mallakar wato filaye a ƙasar afirka ta kudu gwamnatin ƙasar iran ta gargaɗi hukumar iaea e mai kula da al'amuran makamashin nukiliya a duniya kan cewa za ta rasa iran bayan da babban sakataren ƙungiyar rafai gorosi ya fita daga matsayinsa na ɗan baruwanmu a cikin harkokin siyasa a aikinsa inda ya furta wasu jawaban da ba su dace ba a cikin shirin makamashin nukila ƙasar iran tashar talabijin ta firas bayanan tehran ta nakalto gorosi ya fita daga matsayinsa na ƙwararre da kuma masanin harkokin makamashin nukiliya inda kuma ɓangaranci a taron da 'yan jarida da ya kira a birnin tokyo na ƙasar japan inda yake halatta wani taro a cikin jawabin da ya yi wa 'yan jaridu grossi ya ce iran tana gasa makamashin uranium har zuwa kashi 60 cikin dari wanda ya kusa kaiwa ga makamin nukiliya sannan ba ta ba da haɗin kai ga hukumar iaea e kamar yadda ya dace bayan wannan zancen ne da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta bayyana cewa wato mai yiwuwa wato hukumar iaea e ta rasa ƙasar iran a cikin al'amuranta idan wannan halin ya ci gaba. majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa tattalin arzikin ƙasar syria na buƙatar shekaru hamsin nan gaba kafin ya koma kamar yadda yake fiye da shekaru goma da suka gabata tashar talabijin ta press tv ta nakalto shugaban hukumar undp wato achim steiner yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa hukumar ta gudanar da bincike kuma ta gano cewa rikici da yakin basasa da kuma mamayar ƙasar da sojojin ƙasashen yamma suka yi wa ƙasar syria ya sa al'amura sun lalace a ƙasar ta yadda idan tana buƙatar komawa matsayinta kafin shekara ta 2011 tana buƙatar rabin ƙarni kafin hakan ya samu wato ƙasar syria ba za ta koma kamar yadda take a shekara ta 2011 ba sai an sai nan da shekara ta 2080 ta ce dai Siriya tana buƙatar zuba jari mai yawa a kowace shekara kafin a sami wannan ci gaban. halin yanzu dai kashi 90 cikin ɗari na mutane ƙasar Siriya suna rayuwa cikin talauci, sannan kashi hamsin daga cikinsu ba su da aikin yi, sannan tattalin arziki ko kuma GDP na ƙasar yana rabin matsayin da yake a shekara ta 2011, banda tallafin da ƙasashen waje. suke ba wa ƙasa siriya da akwai buƙatar zuba jari mai yawa don tabbatar da cewa ta sami ci gaba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tashar jiragen sama ta birnin beirut na ƙasar lebanon tana ci gaba da cika daga wato da fasinjoji daban-daban don halartar jana'izar shahidai kuma shugabannin kungiyar hezbollah said hassan nasrallah da kuma magajinsa wato shahid said hashim wato hashim safiuddin wanda za a gudanar a ranar 23 ga watan fabrairu da muke ciki kamfanin dilancin labaran uzur agency ta bayyana cewa a halin yanzu dai an ninka yawan jiragen sama da suke zuwa daga wasu kasashe wanda suka hada da masar iraki da kuma turkiya kamfanin dilancin labaran kasar ta wato lebanon ya kara da cewa kamfanin jiragen sama na, na egypt air ya ninka zuwansa beirut haso biyu da kuma turkish air na kasar turkiya ita mata ninka ninka nata zuwan labarin ya kara da cewa daga ranakun 20 zuwa 22 ga watan fabrairu ne ake ran masu zuwa birnin beirut wato mafi yawa za su cika tashar jiragen saman hanji kasar isra'ila ta yi ruwan bama kan said hassan nasrallah wanda ya kai ton 85 wanda ya kai ga shahadarsa a cikin yaƙi na wato na watanni 15 da suka fafata da hamshin isra'ila a shekarar da ta gabata. a daidai lokacin da shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana a fili kan cewa baya son ganin takwaransa na ƙasar ukraine vladimir zelensky kan kujerar shugabancin ƙasar ukraine alamu sun nuna cewa al'amura suna wato taɓarɓarewa a kiev jaridar economics ta ƙasar birtaniya ta bayyana cewa al'amarin ya bayyana a ƙirƙiri a lokacin da shugaban ƙasar amurka ya zanta ta wayar tarho da shugaban ƙasar rasha vladimir putin sannan aka gudanar da taro na farko tsakanin amurka da rasha a birnin riyadh na ƙasar saudiya ba tare da an gayyaci zelensky ba kuma babu wani jami'in gwamnati na ƙasashen turai a taron jarida ta nakalto wani babban jami'in gwamnati a kiev yana cewa tun lokacin da suka fahimci trump baya son zelensky al'amura suka fara lalacewa a kiev banda haka trump ya bayyana cewa amurka ta kashe dala amurka miliyan 360 kan yaƙi da ta tabbatar da cewa ukraine ba za ta sami nasara a cikinsa ba banda haka zelensky ya bayyana cewa wato fiye da rabin kudin da amurka ta bayar sun ɓace masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da ko kun san da kuma mu koyi harshen farisanci akwai shirin don matasa da kuma shirin mu koma noma shirin na ƙarshe shine ansoshin fikihu da wannan ko sauraro muke cewa a yi ne lafiya kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 21 ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1965 malcolm x musulmi bakar fata dan kasar amurka ya shahada sandiyar harbi da bindiga da wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba suka yi masa an haifi malcolm x a shekara ta 1925 yana matashi ya karbi addinin musulunci sannan kuma malcolm x ya shiga gwarmaya da fararen fata masu ra'ayin wariya a kasar amurka sannan kuma malcolm x din ya samu damar zuwa wasu kasashen musulmi inda hakan ya taimaka masa matuka wajen ƙara sanin wasu lamurra masu mahimmanci dangane da addinin musulunci a waɗannan tafiye-tafiye amma rana irin ta yau yana cikin jawabi a wani taro a kasar amurka sai wasu mutane da ba san ko su wane ne ba suka harbe shi har lahira. masu wurare kwakwa cewa san cewa shekaru biyu da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1973 sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kakkaɓo wani jirgin fasinja na kasar libya wanda ya ɓace kan hanyar sa ta zuwa birnin alkahira na kasar masar a lokacin da ya shiga yankin sina a lokacin da yahudawan isra'ila suna mamaye da yankin sina na kasar masar a cikin fasinjoji 113 da suke cikin wannan jirgi 108 daga cikinsu suka rasa rayukansu sanadiyar kakkaɓo wannan jirgi kuma babu wani mataki da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka ko wata ƙasa har yanzu akan wannan ta'asa da haramtaccen ƙasar isra'ila ta aiwatar masu saurare ko kusan cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1916 aka fara karan mai tsanani a tsakanin sojin jamus da na faransa a yakin duniya na farko karan fatar da aka kira yakin verdun sannan kuma a yankurin da jamus ta yi ne na mame faransa a wancan lokaci hakan ta faru inda jamus ta fara kaddamar da mummunan farmaki a kan yankin na badun wanda yake a matsayin mabudin shiga kasar faransa wanda kuma idan jamus ta yi nasarar murkushe dakarun faransa a wurin a cikin sauki to za ta iya mame kasar faransa to amma sakamakon tsayin daka da turja da sojojin faransa suka yi a gaban sojin kasar jamus ban shuɗewar watanni goma ana gwabza yaƙi a tsakanin sojojin na jamus da faransa da ƙarshe dai sojojin jamus sun miƙa wuya inda alatilas suka janye kuma wannan shine masomin shan kashi da jamus ta yi a yakin duniya na farko an kisa cewa dai adadin sojin jamus waɗanda suka rasa rayukansu gami da na faransa ɗin sun kai kimanin sojoji miliyan ɗaya a wannan karan batta masu saurari ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1958 al'ummar kasar masar da syria suka kada kuri'ar amincewa da haɗa kan kasashen biyu da sunan jamhuriyar larabawa a zaben raba gardama sun zaɓi jamal abdul nasir shugaban kasar masar na lokacin a matsayin shugaban sabuwar jamhuriyar da aka kafa na farko jim kaɗan bayan haka kasar yaman ma ta shiga cikin wannan jamhuriya ta larabawa manufar kafa wannan jamhuriya dai ita ce haɗa kan ƙasashen larabawa musamman ma dai masu adawa da gwamnatin sahiyuniya a jamhuriyar larabawa ɗin wasu gwamnatoci manufofinsu musamman na harkokin waje majalisun koli na waɗannan ƙasashe ne suke fayyace su da kuwa haka ya wa mahangar wannan jamhuriya da aka kafa wanda hakan ne kuma ya zama ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo cikas wajen gudanar da ayyukan wannan majalisa wannan kawance dai ya ɗauki tsawon shekaru uku ne kawai kuma shugabancin kasar masar a jamhuriyar haɗaɗɗe daular larabawa ya haifar da rashin gamsuwa da kuma ficewar siriya daga cikin wannan kawance inda daga karshe dai aka wargaza wannan haɗaka a cikin shekara ta 1961 masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu a karan farko aka gudanar da bikin ranar harshen uwa ta duniya a ƙasashe daban-daban na duniya an ayyana wannan rana bisa shawarar da hukumar kula da ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta yanke ne a watan nuwamban shekara ta 1999 kuma majalisar ɗinkin duniya ta ayyana shekarar 2008 a matsayin shekarar harsuna ta duniya wani mataki dai na bayar da muhimmanci wajen kiyayewa da kuma karfafa harshen ya samo asali ne sakamakon yadda kusan rabin nau'o'in harsuna guda dubu shida waɗanda aka sani a duniya suke fuskantar haɗarin ɓacewa saboda dalilai daban-daban musamman ma dai sanya harsunan ƙasa da ƙasa ta hanyoyi daban-daban duk da haka kowane harshe ya ƙunshi jiran al'adu da tarihin rukunin mutane waɗanda suke rayuwa a duniya kuma bambancin harshe yana nufin kiyaye al'adu na bil'adama don haka ta hanyar sanya ranar 21 ga watan fabrairu a matsayin ranar harshe na asali na al'ummomin duniya unesco ta jaddada kiyayewa da kuma bunƙasa harsunan asali da na ƙasa tare da kira ga kowa da kowa da ya ƙarfafa harshen sa na asali آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu asalamu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yadda allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 63 inda za ku ji cewa a yau Muhammad da abokinsa Ramin suna wani wurin cin abinci ne na jami'ar Tehran kuma suna cikin cin abincin rana. Muhammad da abokinsa Ramin sun tattauna dangane da yanayin abincin Iraniyawa da kuma abin da yake so ya baiwa mahaifiyarsa kyauta daga abincin Iraniyawa. sun ci abinci da aka sanya ma za'afaran wanda kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen ƙawata abinci a iran saboda haka muhammad hakan ya ba shi sha'awa ya kuma tattauna tare da abokinsa ramin domin jin shawararsa dangane da abin da ya kamata ya baiwa mahaifiyarsa na kyauta sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. من میگیرم نی زن من دوست دارم بگیرم نی اینا سن این کربا هدیه کیوتا جالب می تروه تو میگیری کی کنا کربا تو میخواهی بگیری کی kana so ka karɓa. Ce. Me. Modarat. mahaifiyarka علاقمند mai son علاقمند budan. kasancewa mai son Oshpaz mai dafa abinci شاید میوه زعفران زعفران است نه کوکوما چه شاید باشد میوه یکسن چی آره ای بهترین مپیپیچی دنیا دنیا مردم متنی کشور قصه خیلی سوسی زیاد دیوه آنها مصرف نمی کنند su ba sa yin amfani. Geron Mai tsada. Chon Saboda. Hub Mai kyau. Pass Kenan. Khorasan Lardin Khorasan. koja اینا شرق گبس خراسانی نه لردن خراسان آنها میکارند سو سنا نوما آنها به دست می آورند سو سنا سامون گل فره گل زعفران فرن زعفران درست است هکنه وسط سکیه پر زعفران ململن زعفران تولید samarwa ko ƙerawa. Sacht mai wahala. Guftan faɗi. Guftanash faɗinsa. Osan mai sauƙi. To migui kai kana faɗin. کشاورزی نوما، کار ایکی اما سیدی برای گا To madalla da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم. چه میخوایی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه است؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد. آره، خیلی خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است خراسان کجاست؟ در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم میکارند. زعفران را از گل زعفران به دست میآورند. درست است؟ بله، آنها زعفران میکارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد. پس تولید زعفران خیلی سخت نیست. نه نه، گفتنش آسان است. اما تولیدش کار بسیار سختی است. بله درست میگویی کشاورزی کار سختی است اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است To Madalla bayan jin wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci, yanzu kuma sai a sake jin maimacin tattaunawar a cikin harshen Farisancin da fassarata a cikin harshen Hausa. دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم اینا son in sai و تا wata kyauta mai چه میخوای بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه مند است؟ می کچه سو که کربه؟ مینه نی تفی سو؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد. ماهی پیاتا قرار می‌دهم ابینتیچی. میوه زعفران زمان کوتاهیک ایترو و آوجنتا. آره خیلی خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست. ای یه نداری که آوردی. زعفران نه ایران. ya fi dukkanin za'afaran na duniya. بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است ای یه da kyau mutanen ƙasanmu ba sa amfani da za'afaran sosai saboda yana da tsada خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است کنن سربا قد تفی شین زعفران نا خراسان خراسان کجاست؟ اینانی خراسان در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم میکارند. اگه ایران ایران؟ manoman لردن خراسان سنا noma زعفران زعفران را از گل زعفران به دست می آورند. درست است؟ سنا سامن زعفران نه دگا فران زعفران. هکنه؟ بله، آنها زعفران می کارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد. ای su suna noma za'afaran a tsakiyar kowane furan za'afaran akwai mulmule uku na za'afaran pas tolid za'afaran khaili sakht kenan samar da za'afaran baya da wahala sosai na na گفتنش آسان است اما تولیدش کار بسیار سختی است ها ها Faɗin shi yana da sauƙi, amma samar da shi aiki ne mai matuƙar wahala. بله درست میگویی کشاورزی کار سختی است اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است هکنی گسکیا کچه پدی نوما ایکی نه می وحلا اما زعفران کیوتا چه می کیو گمه فیاتا madalla to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai Allah ya mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin baki ɗaya ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin da matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwan da suka shafi rayuwar matasa a ƙasar Hausa. A cikin shirin namu na ƙarshe. mun yi magana ne akan matsalar tsaro a tarayyar najeriya da kuma yadda take shafar rayuwar matasan ƙasar. mun ji wato ta bakin ɗan iyan gusau wanda kuma shine shugaban ƙungiyar matasan najeriya inda ya tsokaci akan wasu daga cikin dalilan da suke tsundo matasa cikin matsalolin tsaro musamman ma dai matsalar da aka fi sani da ta boko haram a cikin waɗannan shekarun bayan nan haka nan kuma ya ba da shawarwari ga gwamnati akan yadda za a magance waɗannan matsalolin. To a yau shirin namu zai fara ƙwanƙwasa ƙofar jami'o'i ne domin jin yadda rayuwar matasa take gudana a cikinsu, domin kamar yadda aka sani, ilimi shine ginshiki mai muhimmanci wanda rayuwar yau da kullum take tafiya a kansa, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin cewa sun zama sanadiyar samun koma bayan yankin arewacin Najeriya shine rashin rungumar ilimin zamani. Shirin namu ya fara yada zango ne a jami'ar Umaru 'yar Aduwa wadda take a cikin birnin Katsina a jihar Katsina kenan. Mun kuma tuntuɓi ɗaya daga cikin malaman tsangayar ilimin addinin Musulunci da ke wannan jami'ar mai suna Malam Yunus Muhammad Sani. Tambaya ta farko da shirin namu ya fara yi masa ita ce, Ko yaya yake ganin yadda matasan da suka fito daga arewa suke rungumar ilimi da karatu? To alhamdulillah da farko dai kamar yadda kake magana musamman akan abin da ya shahi matasa kuma abin da muka sani shine matasa su ne cikin rayuwar kowace al'umma da kuma fatan ci gaba a wannan al'ummai. To gaskiya a halin da muke ciki a Najeriya musamman a inda muke a arewacin Najeriya za ka ga cewa akwai bambanci kwarai da gaske na wajen wato kumaji da sha'awa na a ci gaba da yin karatu a arewacin najeriya wannan kuma ya haɗa maza da mata sai dai kawai matsalolin da ake samu shine za ka ga cewa babu inganci ko kwari na shi ilimin da ake samu daga makarantun da suke kafin makarantun gaba da sakandare wato makarantun firamare da sakandare wanda shine ginshiki wanda zai tarbiyyantar da matashi ta yadda zai zama na cewa a gobe lokacin da zai shiga jami'a domin faɗaɗa iliminsa da kuma share hanyar ci gaban shi a gaba sai ka ga cewa bai sami ingantaccen ilimi ba a wannan mataki na farko domin ko muna fuskantar matsaloli daban-daban yanzu a makarantar firamare za ka iya samun a cikin aji guda za ka iya samun yaro ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu wanda yara ne wanda da su wuce ɗan shekara goma shekara takwas shekara tara shekara shidda yan aji ɗaya misali zuwa aji biyu zuwa aji shida so kaga wannan tsarin wanda ake ciki a yanzu babu yadda za a yi na ingantaccen ilimi ka ce za ka iya koya ma yaro a cikin minti arba'in ko talatin ma ka ce za ka iya koya mashi wani abu yaron da ya kai ɗari biyu a cikin aji haka nan za ka ga cewa lokacin da yaro zai zama wannan mataki na farko wato makarantar firamare zai shiga makarantar sakandare sai ka ga cewa abin da ya kamata ya samu wato introduction ko kuma eh, ilimin da ya kamata ya samu na share fage domin ya shiga babban makaranta ta secondary sai ka ga cewa babu shakka bai same shi ba saboda haka ba zai samu abin da ya kamata ya samu a secondary ba shi ba saboda haka daga karshe sai zama an gama karamar secondary da babbar secondary yaro zai samu abin da ya kamata ya samu in ya shigo jami'a sai ya ga ya fuskanci matsaloli domin gaskiya karatun da ake jami'a ba irin wanda ake a wancan matakan bane ba domin ana iyaka kokari a ga cewa an bi ka'idodi na koyarwa da kuma na jarrabawa da makamantan irin waɗannan saboda haka za a ga cewa a nan ana samun matsaloli duk da yake alhamdulillah kuma ana samun ci gaba akwai malamai waɗanda suke gura su shine su taimaka su ga cewa matasa sun ci gaba rayuwar ta ci gaba za ga cewa sun san matsalolin da ake fuskanta a bayan saboda haka za su dinga nuna masa hanyoyin da ya kamata su bi domin su gyara wannan kurakurai mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. In ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara. To Malai Nusa ya mana bayani wanda ya zama kamar shimfiɗa kenan dangane da matsalolin da ɗalibai suke fuskanta wanda suke gadon su tun daga makarantun firamare da kuma na sakandare wanda shakka babu suna da tasiri mai girma a cikin karatun ɗaliban a jami'o'i to shirin dame ya tambaye shi kowane ƙoƙari ake yi musamman ma dai ta fuskar malamai domin ganin an cike wannan giɓin da ɗaliban suke ɗauke da shi daga makarantun firamare da kuma sakandare ga bayanin da yi wa shirin namu aikin ne saboda kamar yadda muke ce ma babu shakka akwai bukatuwa hakan saboda haka shi yasa zaka ga cewa a lokacin da suka shiga a jami'an zaka ga akwai rauni kwarai da gaske to amma daga cikin su ko wanda suke dagewa su goge su ga cewa sun ah, sun rama wannan wato eh, raunin da suke da shi a matakai na farko saboda haka za a ga cewa sun koma lafiya lau a duk lokaci guda kuma akwai yawanci akwai yara kuma wanda su kuma dama sun yi waɗansu makarantun waɗanda ba na gwamnati ba ne wato makarantun da suke masu zaman kansu to za ka ga cewa ire waɗannan suna yin abin da ya kamata to daga cikin kuma wanda suka halarci makarantun gwamnati su ma akwai ɗaiɗaiku sannan kuma environment ko kuma in ce yanayi na jami'ai shi ma yakan sa wasu zabura su gyara kurakuransu so amma ala kulli hal gaskiya ana samun ci gaba idan muka la'akari da abin da yake faruwa a baya wannan ko maza da mata domin yanzu dan kayan makarantar sakandare za ga cewa yawanci ba ana ɗaukar cewa kayan ilimi bane ba na ma a ce za ka samu na aikin yi saboda haka mutane suna kokarin su gaskiya sun shiga cikin jami'o'i wanda shekara idan za a yi jarabawa ta shiga jami'a za a ga cewa dubban ɗaruruwa mutane suke miliyoyi ke yi amma za a ga cewa da ƙarshe yan wa'anda suke samun abinci, saboda babu inda za a iya aji su ko kuma um, makarantun ba za su iya ɗaukan nauyin duka ɗaliban da suke nema ba saboda haka sai ga cewa yaro ya yi shekara ɗaya biyu uku har biyar yana neman ya samu shiga jami'a to kaga duk wannan kwarin gwiwa ne wanda ake samu saboda ci gaban ilimi da ake samu duk da yake akwai aiki babba wanda yake ya kamata hukumomi su yi domin inganta ilimin jami'a wanda shi ne babban ginshiki wanda ya zama na cewa an samu ci gaba a cikin al'ummar. Duniya bako a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. Jahili bai da tasiri in ba ci gani ba. Yara. Ko ina ka leka ka yi duba jahilin su ne shara. Muhimman abubuwan da mutane suke gudanarwa a rayuwarsu suna da manufa. wacce ba za a iya yi wa ilimi togiya ba idan wasu suna yin karatu da ilimi ne domin yi wa rayuwa kyakkyawar fahimta da wasu kuwa suna yin sane domin ya zamar musu hanyar sana'a da kuma samun aiki shirin namu ya tuntuɓi malam yunis muhammad domin jin kowane dalili ne ya sanya mafi yawancin matasan arewacin najeriya suka rungumi ilimin zamani To a gaskiya nake cewa kamar yadda ka sani musamman a kasashen Afirka za su ga cewa a wato damammakin eh, samun ayyukan yi ya yi karanci a kan abin da ya shafi kasuwanci da sauran wasu abubuwa. Saboda haka za ka ga cewa matasa mafi yawanci gaskiya suna ƙoƙari ne su shiga jami'o'i ko makarantun gaba da sakandare domin su karo karatu domin su samu dama samu gurbi. ba a rasa wa'anda suke su ba wannan shine gurin su ba suna so su yi karatu ne domin su ƙara samun ilimi wanda zai inganta rayuwarsu amma dai ka iya cewa kashi mafi girma wato ko in a cikin ɗari ma suna shiga jami'a ne domin idan sun yi wannan karatun ya ba su dama su samu aikin yi ta yadda za su iya tafiyar da rayuwarsu musamman kamar yadda ka sani a arewacin najeriya nan wato ana cikin wani yanayi wanda yake al'amuran kasuwanci ko ma kasar baki daya al'amuran kasuwanci ya yi rauni kwarai da gaske saboda haka babu wani abin da matasa suke in ba wannan ba wa'annan masu ma tunanin kenan in muka koma cikin gari za mu iya ganin cewa sauran matasa wato sun kama wasu abubuwan saboda kila ba su da damar da za su iya wucewa gaba su yi karatun iyayen su da hali su kuma ba su iya ɗaukan nan kan sai ga cewa sun kama wata irin rayuwa wadda take ma ba ita ya kamata su yi ba. Shaye-shaye ba wayewa ba ne idan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne To ma sauraro ƙarshen shirin namu kenan a wannan lokacin. da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba domin a ji wato ci gaba da tattaunawa a kan yadda matasa a ƙasar hausa suke rungumar ilimi da kuma wato dalilan da ya sa suke ci gaba da karatun a wannan lokacin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu makaranta filin faɗakarwa A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'd. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin fadakarwa wanda a cikin sa muke gayyato muku malamai da masana da suke mana bayani game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum domin samun dacewa gobe kiyama. idan ma saurare suna biye da mu a makon da ya shuɗe mun gaito muku Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara ne da kuma Malam Abubakar Maina inda suka jawo hankulan mu game da kyawawan ɗabi'u wato makarimul akhlaq sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها to madalla yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda muka kwana idan muka zurfafa tunani za mu ga cewa a cin alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki ya yi bayanai game da halayen manzon allah ganin cewa shi abin koyi ne ga dukkan al'ummomin duniya baki ɗaya To domin jin ƙarin bayani game da waɗannan ayoyi bari in haɗa ku da Malam Abubakar Maina wani malami a birnin Zariya da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ga kuma abin da ya fara bayyanawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul Ali Imran a aya na ɗari da hamsin da tara da ɗari da sittin Allah yana cewa "Fadima rahmatin min Allah linta lahum har Allah subhanahu wataala yana magana dangane da siffan manzon Allah yake cewa da rahama ne na Allah manzon Allah ya zama mai taushi ga mumine wanda suke tare da shi sai Allah ya ce da manzon Allah ya kasance mai kaushi wato mai kaushi da kuma wato zallazawa to Allah subhanahu wataala ya ce galizal kal wato wanda yake da kaushin zuciya lan fadu min haulik da sun watse daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake mishi fa'afwanu anhum wastaghfir lahum kai musu afuwa kai musu gafara kuma kai shawara da su a cikin al'amura in kuma kai azama ka tawakkala ala Allah kai tawakkali ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kuma Allah yana son masu tawakkali sai Allah ya ce in Allah ya taimake ku to ba mai galaba akan ku in kuma Allah ya ya sastar da ku ko ya wofintar da lamarin ku to ba wane ne zai taimake ku bayan shi Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalil mu'minun su mu'minai ga Allah ne za su yi tawakkali dogaro zuwa ga Allah kaga anan Allah subhanahu wataala ya nuna rahaman da aka yi manzo Allah aiko shi rahama sai kuma Allah ya sa da rahama ya kasance manzo mai taushin zuciya ta yanda wannan yayi sanadiyan sahabban manzo Allah da wanda suke tare da shi mu'minai suka samu sufa wanda suka rabota daga cikin su a gani har ya kasance sun zama rahama sun zama wato kaman model kaman abun koyi wanda suka nuna addini a bayan kuma wannan ayoyin zaka ga cewa suna da alaka da waɗansu ayoyi na cikin alkur'ani game da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ƙarshen suratul tauba kaga wanda yake da alaka da wannan ƙarshen suratul tauba Allah subhanahu wata'ala yana cewa da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim a Allah yana cewa fadima rahmatin min Allah linta lahum a ganin rahama Allah manzo Allah ya zama mai taushi kuma ya sanadiyar rahama ga al'umma sai kuma nan Allah subhanahu wataala yake cewa to mun zo ya zo ya zo mana ya zo muku a kamar da Allah ya ce ya zo rasulun ji ja'akum rasul min anfusikum daga gare mu wanda yake wanda yake azizun alaihi ya girmama ga manzon Allah ko ma anittum abin da yake za a za mu wahalta za mu abin da zai wahaltar da mu harisun alaikum zo yana da kwaɗayi ga muminai da al'umma na cewa su samu shirya bil mu'minina ra'ufur rahim kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ga mu'mine ra'uf ne rahimun kuma ka gani Me tausayi me kuma rahama ke wanda yake wato jin kai ga mu'mine yana fata musu alheri baya so su shiga sabon Allah ko karkacewa hanya wanda za su wahalta sai Allah ya ce fa in tawallau in du abubuwan idan al'umma suka juya baya wanda manzo Allah yake kiransu da wa'annan ɗabi'u masu girma wanda ya girmama sosai har Allah ya ce musu azim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa kul hasbiyallahu la ilaha illa huwa Allah isar mini ba abun bauta sai shi عليه توكلت جريش انه يتوكل وهو رب العرش العظيم دو اذا يزمت زمتا نسكي جفائي باي من زو يازو موسى ده ابن دي كي انا موسى اخلاق من دي داتي wannan kuma ya hada da duka wal birru sabi'uha was sabru thaminuha was shukru tasi'uha wal lin ashiha والنفس تعلم اني لا اصدق kamar yadda yake a fili ne cewa dukkan rayuwar manzon Allah makaranta ce ga dukkan al'ummar duniya baki ɗaya kamar yadda muka ambata wannan yasa na tambayi Sheikh Abdul Jabbar nasur Kabara malami a birnin Kano domin yi mana ƙarin bayani game da irin halayen da za mu iya koya cikin ma'amala ko kuma a rayuwar zamantakewar manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidan tsarkaka tsakanin shi da al'umma sai ka da baki ya ce. zamantakewa ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama ita ce babban madubi a rayuwa saboda kamar yadda ya zo a hadisi kana khuluquhul qur'an mu'amalar sa zamantakewarsa da ma dai kawai ka ce alqur'ani ne a aikace shine wannan sifofi da na faɗa ya kasance mai ikhlasi ya kasance mai gaskiya ya kasance mai cika alƙawari ya kasance mai tawalu ya kasance mai yafiya ya kasance mai juriya ya kasance mai haƙuri wannan ba ga musulmi kawai ba har ga kafirai ma iya karanta dagar da aka yi ta Uhud wadda daga ce da ta kwaɗe yaƙi ya karye wa musulmi ta kai ga magauta sun cimma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun rauna tashi sun masa abin da ke na ɓatanci mara daɗi amma tare da haka ana zaton yin irin abin da wasu daga ƴan uwansu annaba suka yi wa al'umma su laba bakararar addu'a irin annabi nuhu da ya ce la tazar allah abdi yallaki jirila da yaran irin annabi ibrahimu irin annabi salihu duk waɗannan arwato sun yi fushi yayin da suka yi ba su sun yi addu'a mugunya amma shi da ya tayi sai ce Allahumma gafir li kauni fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba su san cewa ni jaka da ka bane ma'ana bisa rashin sani suke wannan abu da sun tabbata suna da yaƙini to da ba za su yi wannan yake nuna cewa makarimi na akhlaqu na manzon Allah ba wai tsakaninsa ba ne kawai da musulmi ko waɗanda suka yi imani da shi har waɗanda ba su yarda da shi ba ma kuma da waɗannan ɗabi'un na girma ne ya samu jawo mafi yawan waɗanda suka kafirce da shi a farkon aiko shi zuwa ga addinin musulunci da kyakkyawar mu'amala ya kira su ne da yare na mu'amala fiye da yare na harshe wannan yasa suka gaskata shi suka jawo zuwa gare shi suka shiga cikin wannan addini suka zo suna fansar addinin ma da rayuwarsu bayan da suna neman yadda za su ga ƙarshen rayuwar addini. Ko za ka mu'amalar manzon Allah mu'amala ce bai ɗaya da kafiri da musulmi da babba da yaro da mai makami da ƙasƙantacci da namiji da mace mu'amalarsa a cikin gida irin mu'amalarsa ta waje mu'amalarsa da na gida irin mu'amalarsa da bari mu'amalarsa da madaukaci irin mu'amalarsa da makaskanci mu'amalarsa da musulmi a mafi yawan yanayi irin mu'amalarsa ce ya ka yake mu'amala da su kansu kafirai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine madubi na rayuwa ga dukkan mai neman tsira ba musulmi kawai ba haka da Allah ya ce karkare lakum uswatun hasana ba ga musulmi ba kawai domin yau ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma su suke kokarin su ga cewa sun yada a cikin al'umma su dukkan hukumomi dukkan mas'ulai dukkan al'umma ƙabilu yarika waɗannan ɗabi'u suna buƙatar su in dai dan adam ne kai akwai adamiya tare da kai to kana buƙatar waɗannan halaye na manzon Allah ya ka Allah ce ba arsalaka illa ka lil alamin in ai kuka ba sai dukkan talikai ba a ware musulmi ko kafiri ba annabi jakada ne da ake son kowa ya koyi da shi har kafirai rashin sani ne yasa ba sa koyi da shi ya mustafa ya imam al ya mustafa ya shafi'a al ya mustafa ya imam al ya mustafa ya shafi'a al To kuma da wannan ne shirin namu ya kammala sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. da fatan mun amfana da bayanan da muka ji. Amma a madadin Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara da kuma Malam Abubakar Maina da suka kasance tare da mu a cikin wannan shiri a wannan mako nake muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muhammadun sayyidun Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. noma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau muna ɗauke da labarai ne mabambanta akan wannan batu na noma da kiwo. da suka hada da yadda ake san a fara kidayar dabbobin da ake da su a kasar zimbabwe domin sanin siyasar da ya kamata a shata ta wajen taimakawa harkar kiwo a wannan ƙasa za kuma mu ji irin saɓanin da ya kunno kai a cikin ƙasashen kudancin afirka dangane da shigar da kayan lambu zuwa cikin waɗannan ƙasashen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yanzu za mu faro ta daga yankin kudancin Afirka, inda ƙasar Namibia ta sanar da dakatar da shigar kayan lambu daga ƙasar Afirka ta kudu, da zuma cewa tana son ta ƙarfafa manoma na cikin gida, wato kada su durƙushe. Ya zama suna noman wannan abin da ake shigo da shi daga ƙasar ta Afirka ta kudu, amma kuma ya zama na rasa kasuwa. Kasuwancin amfanin gona da ƙasar Afirka ta kudu. take yi da makwabtanta ya fara fuskantar kalubale mai girma a cikin makonni ko kuma watannin baya saboda rage sayan amfanin gona take nomawa musamman ma dai kayan lambu da kasashen makwabta ɗin suke yi to sai dai kuma ga dukkan alamu duk da wannan matakin namibia wacce take da wannan wato matakin na haramci duk da cewa ba ita kaɗai ba ce tana tunanin ɗauke takunkuman ta sanya a kan kayan lambun da take shigo da su daga ƙasar afirka ta kudu a nan gaba babban masanin tattalin arzikin amfanin gona na ƙasar ta namibia wundile, shiholo ya bayyana cewa da akwai sarƙaƙiya a cikin alaƙar tattalin arziki da cinikayya ta kayan amfanin gona da ke tsakanin ƙasashen kudancin afirka da suka ƙunshi botswana lesotho da eswatini waɗannan ƙasashen da suka haɗa da ita kanta namibia suna yin cinikayya ne a tsakaninsu ba tare da kuɗaɗen fito ba sai dai kuma an samu rabuwar kai a tsakanin ƙasashen ƙungiyar dangane da cinikayyar tasu daga shekara ta 2021 ƙasashen botswana da namibia su biyu kenan sun dakatar da shigar da kayan lambu daga waje domin suna son su taimaka wa manoma na cikin gida ya zama da sun karfafa nasu noma wannan dakatarwar da suka yi kuwa ta jawo rashin tabbas a cikin alaƙar cinikayya ta ƙungiyar da waɗannan ƙasashen suke ciki a lokacin da ƙasar botswana ta ɗage haramcin shigar da kayan lambu daga waje musamman ma dai daga afirka ta kudu bayan zaɓar shugaba duma boko da aka yi a watan disamba na shekar da ta gabata ta 2024 wannan ya sa da akwai yiwuwar ita ma namibiyan za ta ɗauki irin wannan mataki na ɗage wato shigo da kayan lambun daga afirka ta kudu duk da cewa dai zuwa yanzu ba ta sanar da cewa za ta yi hakan ba ko kuma ta ayyana lokacin yin hakan yanzu yanzu ne namibiyan abin ta take faɗa shine dakatar da shigar da kayan lambu da ta yi daga waje ya zama wajibi domin ta kare abin da manoma suke yi a cikin gida sai dai kuma duk da haka a cikin gidan an rika sukar gwamnatin saboda matakin nata ya shafi yadda ya kamata a samar da daidaito a kasuwa ta kayayyakin lambu a cikin gida wato shigo da kayayyakin daga waje zai sa a samu sauƙi ga masu saye domin zai zama akwai gasa kenan amma rashin shigo da su zai wa manoman na cikin gida damar su tsuda farashi yadda suke so in suka san cewa babu masu gasa da su. to ayi har gwamnatin dai tana tunanin nan gaba za ta ɗauke wannan dakatarwar da ta yi domin a dawo da kyakkyawa alaƙa take tsakanin ƙasashen mambobi na wannan ƙungiya wacce suka ɗauke wa kansu kuɗin fito na zirga-zirgar kayakin masarufi. to a najeriya an kafa wani asibiti na dabbobi a ƙarƙashin cibiyar nan ta wato nazari da bincike a najeriya take ƙarƙashin ma'aikatar kiwon wato dabbobi kenan da kuma aikin gona ma baki ɗaya manufar kafa wannan asibitin dai shine bunƙasa lafiya da yawan dabbobi a cikin gida domin ganin cewa an rage shigo da su daga kasashen waje ministan aikin gona na ƙasar ta najeriya wato sanata abubakar kari shi ne bayan haka a birnin tarayya abuja tare da cewa wannan matakin gagarumin ci gaba ne a ƙoƙarin da ake yi na faɗaɗa da gina da bunƙasa muhimman cibiyoyi da ake da su a ƙasar wato ƙarawa cibiyon da ake da su ƙima da daraja. hakanan kuma ya ce cibiyar tana ƙoƙarin ganin an wadata ƙasa da abinci da kuma kyautata rayuwar manoma na ƙasar ta najeriya kuma bude wannan cibiyar in ji shi wata shaida ce akan cewa ɓangaren aikin gona yana ƙoƙarin tafiya da rayuwa kamar da take a karni na 21 ta hanyar samar da kayan aiki na zamani da ake da buƙatuwa da su. to shi ma profeso garba sha rubutu wanda shi ne sakatare nazartarwa a wannan cibiyar ya bayyana cewa ba domin ana da shugabanni masu hangen nesa ba a najeriya to ba iya kammala wannan shirin da aka fara ba a shekara ta 2023 shirin in ji profeso rubutu yana ƙarƙashin shirin shugaba bola ahmad tinubu ne na sake farfado da fata a cikin 'yan ƙasar najeriya domin samar da isasshen abinci da za su dogara da shi da kuma wato magance yunwa a cikin wannan ƙasa hakanan kuma rubutu ya ishara cewa an kafa wani wajen kiwon kifi a ƙarƙashin wannan cibiya da aka samar da kayan aiki na zamani domin ƙara ci gaba a cikin gida da kuma bayar da horo na yadda ake kiwon kifi a cikin ƙasar to za mu sake komawa can yankin ƙasashen kudancin afirka inda za mu dira a ƙasar zimbabwe da a karan farko za a yi kidayar dabbobi domin sanin wai dabbobi nawa ne ma ake da su kakaf a faɗin wannan ƙasa to a karan farko tun samun 'yancin ƙasar ta zimbabwe a shekara ta 1980 ƙasar za ta gudanar da ƙidayar dabbobi masu bakin fada a ji a harkar noma da kiwo a ƙasar ta zimbabwe sun ce rashin sanin takamaiman adadin dabbobin da ake da su a cikin wannan ƙasa shi ne sa ake samun na naƙasu wajen ba da taimakon da ake da buƙatuwa da shi a fagen kiwon dabbobi kamar yadda a fuskar mutane sanin adadin mutanen ƙasa yana taimakawa mahukunta su ayyana siyasa ta kowane fage kama daga wato harkar abinci da kiwon lafiya da kuma ilimi da sauransu da tattalin arziki baki ɗaya to su ma dabbobi in aka san yawansu za a san yadda za a ba su kariya da samar da magungunan da suka dace da su da kuma yadda za a sake bunƙasa da yawaita adadinsu a wannan ƙasa. dama dai tuntuni hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo mai matsuguni a birnin roma kenan na kasar italiya a wacce take karkashin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa ta fa bayar da taimako na kayan aiki ingantattu ga gwamnatin kasar ta zimbabwe domin taimaka mata ta gudanar da wannan ƙididdiga ta dabbobi da kuma wasu muhimman ayyuka da ake bukatuwa da su wanda za a zartar da su a fagen noma da kiwo a cikin wannan ƙasa. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na mu koma noma da fata an ji daɗin abuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya sai fitowa ta gaba. Dari dum amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mazhaba mai suna mazhabar gaskiya. Shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na ƙaso a saƙon manzan Allah tsira da amincin Allah da iyalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najasa idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najasa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin mu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar ƙura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matuƙar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni sinsa ana kiransa a mahangar fiƙihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najasa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne akan mai wasu wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal likitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukan su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahalul kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahlul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka musalam waɗanda suke da littafi daga littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a bada abin da aka yi bakance wa imam Hussein alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato ulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne eh ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matuƙar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa. sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.